بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا تكين لتايا مختصر خليل منا شاهينة عديدة سبعين منا أكان درس كاغني ثم ذوق shehu halilu ya ce muna magana a kan hajji wa inna ma ya aqidu bin niyyati wa in khalafa halabduhu wato ka sani shi hajji yana ƙulluwa da niyya ko shi ko umra wa in khalafa halabduhu ko da ko labzi ne ya saba kamar ya ce niyya hajji sai niyya umra to sai zuwa aiki abinda aka zuciya ci shi an karba muna tare wala dama kun babu jini ya ce wala dama babu jini don wannan saba da an kai saboda akwai abinda aka yi gaba mu zo har ma da hajji ta inganta wa in bi jima'in ko da mutum na tare da iyali ne yana ga miƙati yana tare da iyali sai ce na waitul hajja wa a haramta bihi lillahi ta'ala ko eh, kuma labbaik lahun hajjan yayi nan da an ka ce wa in bi jima'in ya yi harma da haji amma haji ya zan fasidi amma dole a wuce da shi a cika shi haka nan ko baɗe ɗaya biya kuma ya ba da hadaya shi ya riga an shiga an shiga ba a hitowa wa in jima'i har ma da hajji tana tabbata ma ƙaulin wa fi'ilin ta'allaka bihi ko ba gani ba tare da ƙauli da fi'ili waɗanda sun karataya ga wanda an mai niyya da haji ko umra nina na akwai talbiya in yana tare da bahari akwai takalidi da ishari ka Allah biki. mu zo to shi wanda an mai harma shi da ya harma bayyana ya bayyana ma a harama biki? aw abhama ko ya ɓoye bai bayyanar da abin da ya harma da shi ba duk da ya harma ta inganta eh? ya bayyana ya ce labbaika Allahumma hajjan ifradi kenan ko labbaika Allahumma umratan wa hajja irani kenan ko labbaika Allahumma umartan shi a bayyana awa abhama ko ko ce labbaika Allahumma nuskan shiga cikin ibada kawai to iya yi haka ni aka ce ayi amma ya juya shi ga hajji idan ya shi mubhan to kenan ifradi zai sai juya shi ga hajji haka mallan ya ce kuma juya shi ga hajji wujuban na kai amma dai shi ko mallan sai ya ce wal qiyasu liqranin amma abin da ake yasi in ana son a yi haɗa ya zuwa shiga kirani domin shi an bakan damiya duk su na ɗin ga ya game su ya game umra ya game hajji to idan mutum ya zo harama baya ya harama wa in nasiya in yammance da abin da ya harama da shi shi ya yi harma da haji ko ya harma da umra zai tamattu ko ya harma da kirani fa kiranun to wannan kirani na sai aikata aiki ne in dai musu ya mace ne su kirani za a yi in kana can mutu ya zama da fatawa ya ce na rasa gane abin da ya harma da ita su kirani za ka yi hmm. <laughs> haka ba karanta sai ba ka mai taho a ya ji karatu amma dai bai gane karatun ba irani hmm. wani hajji wa bari aminu faƙat hmm. ya yi niyya da hajji lokacin aiki na shi hajji to in ya ƙare wannan wani karatu ne ko wa aminu wa ya kubuta gare kawai shi hajji ya kubuta gare shi kawai babu wani abu da a tare da shi illa ya kubuta daga hajji ina misali ka a bara da auta mata'a kamar inda mutum ya tafihi na fa hmm. in yayi niyyar hajji ya ƙara shi to ya kubuta gare banda umra ka hi kamar inda ya shakka shi mai harba shin a abrada ya harba da hajji mubradi shi dai auta mata'a ko ko ya harba da umra in ya ƙara shi hajji daga baya to wannan haji ne shi ma wa abin nan awo wanga shakka ita an kai misali da wancan ka ta kuma gaji so mu zo to ka ji fa nan ne karta walaga umratan alaihi walaga umratun alaihi idan mutum ya yi harma da haji sai ya yi harma da umra ya yi harma da haji sai kuma ya harma da umra to wannan umrar da ya harma da ita an yi jifa da ita ba ta da ƙarfin da ta ka tsayawa tare da haji shi aka rasu mana shekaran jiya wanda zai kira ni zai ce labbai kallahuma umratan wa hajja don umra rauni gare ta haji na iya shiga cikin ta amma in aka yi harma da haji to haji umra ba umra ba ta da ƙarfin shiga ciki ne da an yi haka nan to umra an yi lagau da ita ai ta ita ba ta kulluwa saboda raunin gare ta mutari sai hajji sai ne kamar inda mutum ya harba da haji sai kuma kowa ta harba da wani haji na biyu to wanda bai harba da shi na biyu an jihar shi ina misali kamar wanda ya haji ga shekara an samu tsayo arfa da shi amma ba a samu dawafi da sa'ayi bai samu dawafi da sa'ayi bai dawo gida duk zaman da zai yi gida yana na cikin harma da haji ya ta halulul asgar amma bai ta halulul akabar ba to in an ka tahir shi da nan in an ka zo miƙa ta yawo harma da haji ulgiya ba karɓi wannan harma ba sai an ƙara wanga suna nan da aiki ne bai gama ba muna tare da kuwa ina misali abin da aka ilgayi shi

wannan shi kenan ya riga ya karkar ibada ta wadda a bisa gani shi yanzu kuma ko kuma wanda aka kuma dauka wata wannan shine magana to mu zo muna magana da wanda ya sani ya sani tun da gira shi karatu tun da karatu tun da gira shi karatu amma ah. da sarafin ƙasa wanda ya yi tahalluli asgar bai yi akabar ba to magana hajji ya ɓaci gare babu shi sai dai fidiya ko kuma laifuka in ya dawo gida duk zaman da zai da iyali na fa'am Allah na ya kai dole ya nisanci iyali ne amma babu illa shi aski babu illa shaho turare makaruhi ɗaya na in mutu ya ta haluri asgar wa halla lahu kullu shay illa nisa wa sai wai kuri haɗi ne komi ya halatta gare in ban da mata da farauta turare na makaruhi na saboda haka duk abin da zai yi mu'amala da iyali ne so amma Allah na amma magana hajji ya ɓaci babu in ya ce abin da an sama ne ɗawafi da sa'ayi in yi su ya gama sai ya koma in shiga da abin da zai hmm? wani aski ya aski na tuntun ko wani aski ya gida wa komi wani a a wata ƙura kuma wace umra a a su da yake da aiki ne ko da yake nan gida cikin matsala a hajji yake hmm. haka ya samu ne ya kuɗin kuma in yi su zai yi eh yan askara na bari in iskar suna bari ɗan su dawo su koma har ma su koma ba sai wuce ka san abin da ka magana yanzu in ya riga ya shigo jidda da fasfodi ne ga aljihu ya gama abin da yake zai koma komawa sun ka gane zai taya to in ya da sun ka gane shi shi na cewa suna bai in dai jidda iya fa zai na to sai in suna bai ya yi to mu zo karatu ina na wa rabbuhu wala ga rabbuhu in mutum ya riga ya shiga aikin haddi to ko ya ce ya kakkaɓe shi ko bayan ya gama aikin banza na bai kakkaɓu ba ba a rabbi swara na tulfirani al'alifa na tulfirani mu zo karatu wa fi ka ihrami zaidin taradudu shin to yana yiwa mutum ya zo ga miƙa ce ce a haramta bima a haram bihi fulan ko kuwa sai ya yi harama da abin da yake so domin da mu'az da abi musa sun samu haka lokacin suka daga yaman ko da suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da sun ka zo ni kare sun ka ce sun shiga aiki da duk da manzon Allah shiga da shi sun ka iske manzon Allah makka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sawwabar da abin sun kai sai dai ya jujuya haramomin su amma abin da sun kai annabi da zargin shi ba to shi yasa su malaman fiqh sun ka ce idan ka kulla da abokinka kace za ku ifradi sai ya rige ga Madina ko da ka ahama ya hito yawo makka babu waya baka san harba wata iri ba sai ka tauni kace kace duk abin da wanda ya harba da shi da shi saboda annabi ya canza harma shi aliyu ta koma haji ta abi musa ya bashi ya walwalar umra kaga jawahiru kaga jawahiru wani tara dudu to kajiya su mutu asirin sun yi tara dudu a cikin ciran hukunci daga malaman da suna gabace mu eh, eh, halatta haka wasu cikin su hali amma abinda an ka dogara shi magana farko halatti ya ce da gare shi abinda a cikin sahih bukhari ashe ga shi nan na haraman nan na aliyu da abi musa radiyallahu ta'ala anhuma kajiya shi lokacin sun kada daga yaman sun kace a haram na bi ma a haram bihin nabi sallallahu alaihi wasallam kai hilalin nabi hmm. manzo Allah ce ya daidai amma annabi ya umarci aliyu yace ka canza harmar ka juyar da harmar ka ta zama haji tun da ka gargaɗo hadaya na'am ya umarci aba musa ya juyar da shi umra don bai gargaɗo hadaya ba shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ifradi yayi wannan shine kauli a safa ne taradudi ka ka yi da taradudi yayin to ne la kalil mutaakhirin to shi ba a? Eh? Hmm. ai shi aka so sai kai ya bari kurabu wala ya kai ya bari kurabu ni inda ka shiga shiga wato babu matsala mai aiki na hajji amma masu gamuwa da karatu bisa hanya ba su gane haka ba gane ake har sauƙi gare sai an shiga wani karkaro da mutum a gane hmm, to zo karatu wani zuba ifradu na yi maka daras shi ya yi mana to